ne, kashi na hamsin da hudu. bismillahi Rahmanir Rahim. Basma dai bata ce komi ba, Amra ta ce, wani haɗaɗɗiyar kulafa ta fiye tana buɗewa wani matsanancin ne da ke hancin Amra ta ga dambun naman kaji ne wanda ya ji haɗi da musamman. Abla ta ce, wai lalle Basma ki ce da ya kamu kamu kafa kike da ni. Basma ta miƙe ta masu fa sallama mamu ta iso hannunta da babban leda ta ba saki da ta ce sannu basma Allah ya albarka ta gaishe min da luba basma ta yi godiya amra ta rako sarar kofar gate kabir ta gani cikin mota zaune dariya ta ce To, na koma basma bai, murmushi basma ɗin ta ta ƙarasa wajen motar ya fito, ya buɗe mata gaba ta shiga, ya buɗe masa ki na baya ta shiga. Ya zagaya ya shiga ya tayar da motar ya ce, Amarsiya ibada. Ɗan marmashi, ɗan marmashi ta masa can ƙasa ta ce, Alhamdulillah, murmushi yana dirabin suna yi rasa ya kasu ƙofar gidansu. Suna fita ya ja motar sai koma gida saboda lokacin shan ruwa ya gabato. Ta ɓangaren su Mubina ko suna shiga garin Makka ta tsinci kanta da walwala da farin ciki mara misaltuwa. Lokacin da suka shigo gidan da Makaranta ta ba Kamal ɗan madaidaici mai masifar kyawu Mubina ta yi ta murna suna shiga falon. Ta ce wa bibi nan. A nan ka zauna wallahi tsaf gidan yana da kyawu sosai. Haka Anwar ta tsokanarta. Kamal ya ja ta a bedroom ɗinsa ya ɗaba mata ruwan wanka. Tana wanka ta yi sallah. Sai bacci. Kamal ya jido kaya. Kayan su ya kai turoli ɗin su bedroom ya kai kayan su na girki kicin ya zuba a fridge. Anar ko bayan sallah azhar ya koma ya koma wasa Madina. Mubina na bacci ta yi ɗaiɗai saman bed. Bed ɗin Kamal. shi ma gefenta ya kwanta sai bacci saboda gajiya kiran sallar asali ta shi kamar ya gama bina saman kirjinsa dare dare a kwance murmushi ya sauke ta ya kwantar da ita ya ce aiko yarinya ba za mu ƙara baccin rana ba tara ba ya faɗi da sauka da toilet sai bayan da daga masallaci ta shi ta sallah ne ya kama mata suka shiga gyaran kicin ta wanke komai fista gyara ta dora musu girki mai ɗan sauki da soye-soye kamar la kama mata suna gama suka jira abin su na tsakiyar falo a saman kafet ta ɗa musu furut na kankana to suna zaune da ya kira Umfaye ya bata suka sha hirar su sai dariya take tamkar bata azumi to bayan kwana uku zaune kamar yake da laptop a gaban sa yana wani dan aiki mu bina tafto daga bedroom din su daga ita sai guntuwar riga iya cinyarta ta yi kyawu sai baza kamshi take ta sanya gashin ta rabi ya rufe mata gefen fuska sama sa, ta zauna tana limshe masa idanu da suka fara rikidewa suka fara can kamar ya matsar da tebul din baya ya rungume ta yana shafa fuskar ta ce to me kuma ya faru ko duk salon rowar ne sweetie ba za ki Bayan baki tausaya min sama da kwana goma ba, jikinsu ta tashi shigiya tana kallon tana lamshe idanunta. Ta kokkabe fuska ta haɗe fitsin su ta tallafo gefen fuskar shi ta zaro harshen ta waje. Tana natsar fuskar shi zuwa lips ɗinsa. Gashin ta ya rufe mu musu fuska kamar ya boye murmushi a ransa yace na kama ta ta shiga hannu a zahiri kuma ya ce. su ita ki rikita tunda ba bani zaki ba bari ma na tafi wajen karatu sai bayi zan dawo ko ka shiga ba ta suka masa ce Allah ba inda zaka ni a ɗaki kuma ni kaɗai a ɗaki Ni kai da daki bacci zan yi kafin dare ya tsala kamar na ce oke to yi shiru kin san bana iya jure ganin ki a damuwa mu je ko me yake so zan yi miki shi ya faɗa yana mikewa da ita ya nufi bedroom yana marmashin mugunta Suna zuwa ya kwantar da ita ya zauna ya ce to me yake so a shugaba ta miƙe ta shiga jikinsa ta balle masa baton tsan rigarsa ta ɗora bakinta kan nufin tsinsa ta fara lasa tana tosan tana murza masa ɗaya kamar idanun sai ya sauke wata katuwar ajiyar zuciya saboda daɗin da yake ji ya rungume ta tsam ya shiga yawo da hannunsa saman lasan jikinta yana sakin laushi sosai suka zuba wani irin ruwa mai sun ban mamaki sun je da junansu daɗi sun yi kukan daɗi kowa ya zuba sambatu bayan sun gama samun nutsuwa da ta lafiya jikin kamar tana shafa sumar kansa kasalance ta ce habibi nan ina son ka sosai kai ma kana so na ai ba za ka so wata wata ba sai ni suwiti ɗinka ko suwit dalin nan ta faɗi a shagabe marushi kamar leman na mata kis a saman lip ta. da ya jajir saboda tsamar tsotsa da ya sha ya I love you most sweetie sanyin idaniya ta wallahi ban ji zan iya haɗa bina ta da wata ƴa mace kada ma Allah ya kawo wannan kaddara tsakanin mu ya faɗi na mikewa da ita cikin sai sako daga saman bed Mubina ta ce wayyo daɗi na habibi na goya ni to goyon ta tana ƙirƙira dariya ya dafa falo ya buɗe firij ya ɗauko jus mai sanyi zai sako ta ta magarƙale shi na sakar masa kukan sangarta ba hawaye kamar da lankwasa murya ta ƙasa sosai ya ce sweetie juice zan baki ki sha sai mai wanka kala karfe ɗaya ta na dare sabuwar ibada za mu fara ko kin gaji ba za ki iya sallar ba a shugaba ta ce habibi na wallahi ka gurje ni bacci zan yi ni dai ta faɗi ta leƙo fuskar shiga jan karan hancinsa murmushi ya sako ta suka zauna saman kujerar ta kwance jikinsa haka ya bata jus in kuma ta sha fiye da rabi tana sauke numfashi sauran ya shanye ya janye ta miƙe tsaye ba ta hannunsa da kama ya miƙe da ita suka rufe bedroom wankan tsarki suka yi suka fito shida cikin kayan barci ya shi ta da turare ya canza musu zanen gado ya kwantar da ita lullube ta da blanket ya wannan mata kisa ya ce waya bacci idan ta mishi tana murmushi kamar da shirin bautar Allah ya fara gabatar da sallah na koraka a ɗaya koraka a ɗaya bai kai ga yibi ba bacci ya sace ta to kwanci ta babu ya wajen Allah ya har azumi a shine tara cin ana ta saka ran ganin wata yau ko gobe Mu ne da kama ka suka kasance a makka masha Allah umra ta umra lafiya ta yi ma iyayenta da mijinta addu'a babu adadi ko da take fakanta jikin kaba ita kadai ta san irin addu'o'in da ta yi babu iyaka tana kuka sosai Kamal bai hana ta ba duk wani gurin ziyara mai muhimmanci na cin garin maka Kamal ya kai Mubina. Mubina ta yi kyau ta murmure hips da boobs ɗin dan sun su sai ta ƙara wani irin fresh jikinta ya wani irin laushi ta yi ba tamkar ba ta azumi. Sosai Kamal yake ba ta kula damuwarsa ɗaya yanzu Mubina ban da rigima da fitina babu abin da take masa. Ga kukan tsiya kaɗan za ta tasa shi da masifa da koke-koke dole sai da ƙyalle yake samun kanta. Ga rawar tsiya ba ta yarda ya kusance ta sai ya ɗirka mata ƙwaya ta sha'awa a jus Shi ko bai son takura shi yasa yake yaɗe kwaɗansa yana shan lemun tsami da lifton. Ɗan romansin ɗin ma ya fasa mata ya sanya mata idanu kawai zan yi ta jikinsa ya nuna mata ita yake so ba komi nata ba. Na ya tambayi uban sa ko da makarantar Islamiyya a kusa shi ko bayan nasu tun da ya ga bina Balaraba ce yar uwarsu sosai yake son yarinyar kamar shi ya haife ta. Har tambayar Kamal ya aka iyayenta suka yadda suka aura ma baƙar fata 'yarsu. Kamal murmushi kawai a lokacin ya ce, so kenan, haka ko aka islamiyya ɗiyan sai sa aka kai Mubina, ya biya kuɗin duk Kamal ya ce bayan sallah ba za su jima ba za su haka ko Mubina ta dage tana zuwa islamiyya haka sosai suka mai da hankalin sojan bautar Allah kullum suna hira da yan gida kowa na zuba iyayensa sangarta abiya ce da an yi sallah su dawo gida kamfani da kuma su suna buƙatar su a kusa da su Kamal ba haka iso ba ya so sai bayan sallar layya Mubina ta yi hajji tukunna. To dama ita ma kullum cikin rigima take su tafi ta fara shirye-shiryen auren amra saura wata daya Misalin karfe takwas na dare ko ina idan ka kalli idan ka kalla jama'a sai ka komo ake ta nan zaka ka gane an ga wata. Wasu har kuka suke Ramadan ya tafi sai mai tsawon rai zai gana baɗi. Mubina da kanta ta saka kamala ya sayo mata jallale ta zana a hannunta. Da kai ta sanan aka mata gyaran gashi ta yi kyawun ubansu. Na ban mamaki matuka. Misalin karfe tara da rabi kamala shigo falon numfashinsa ya kusa ɗaukewa sakamakon ganin mubina tana kwance idanunta a lumshe sai mu tsumutsu take da kafafanta daga ita sai dan mini skirt kaɗan ya pant ko minata a waje sai wata shegiyar vest nonuwanta duka haka a ta ma a waje ta wani shegin kyawu ta da ta ta na jan lalle kafa da hannu ya ƙara mata kyawu biyo kamar ya ɗiye makwati ya murmushin mugunta a ran sai ce haba yarinya sai ruwa tsiya dole yau na mori a zahiri ko yi sallama yana haɗe fesa so ya zauna nesa da ita ya ce Ai mata masu gari ya dai ko murna ganin watan ya faɗi yana ƙoshi dariyarsa da kwaɗayinsa. Bina ta buɗe idanunta da suka yi lulu tankar ta kuka ta sauke su akan Kamal. Ta murguɗa masa baki da ce, Ban sani ba, ina ruwanka da nimala malam. Kamal ce wallahi babu yana faɗin haka ya ɗauke kansa ya mai da hankalinsa akan tibi yana kare Kuka ta sake ta miƙe ta da kusan ta kawo ta kwanto jikinsa ta ce, Habibi nan, Kamal ya ce, ah, daga na gaskiya kowa ya sabga gabansa, kawai ni ma babu ruwana da ke. ya faɗi yana janye ta daga jikinsa ya miƙe tsaye ya nufi bedroom da gudu ta bi ta rungume shi ta baya tana kuka ta ce I'm very sorry my sweet darling Allah ne ban san me yake damuna ba zan baka please kar ka fishi da ni ina son ka kamal ta karasa magana cikin kuka ta sayi ta bashi amma sai ce no ba na so na koshi faɗi yana jin ta jikin sai da bedroom bin sa tana kuka tana cewa sai na faɗa wa umma da mamu har su umma ma da abu ma ta faɗa cikin shi shekar kuka tana tsaye tana kallon sai ce labiyarsa daga shi sai boxer da singlet ya faɗa saman bed ya wuta iya ganin halittarsa kashin jikinsa na mai kyau a cikin kuka ta ce ba za ka lallashe ni ba ta faɗi tana haurowa ganin ta faɗa jikin shi ta rakunkume shi tana kuka kamal kasa jurewa ya manne ta jikinsa yana shafa bayan ta ce sweet yi shirutu amma bana so rike abinki dagowa ta fara cire miliska ɗin ta cire bas ɗin ta dago ƙasan da ta saka masa ƙirjinta a bakin sa ta ce Allah sweet darling sai kashi hankali fara zagaya harshen sa yana karkadawa ta lamshe idanun ta janyo hannunsa ɗaya ta ɗora a saman breast ɗinta hankali ya fara tsotsa yana murza ɗaya don ihu ta sake da ƙara tana ƙara bankaro masa ƙirjin nata tana sauke nishi kamar jikinsa har rawa yake shiga tsotsar su da matsa su da shafa su a jikin ta sai nishi yake kusan zata juna suka yi da tsotsa tsotsa da sha masa sa kamar ba gobe yana zinduma ihu haka shi ma ya sha mata ƙasar da kafin ya luma ginde fara yake inda kusan cewa ya saboda wani irin mahaukacin daɗi yau ta masa yau wani irin mahaukacin daɗi ta masa ga wani irin ruwa da take zubarwa sai su kuwa yake na kiranta haka yarin kofi haɗe bakin sa yana gurani na tsotsar baki suna ba tsotsar bakin juna su rike juna su hannun ta ɗaya na yawo a saman cikin cikinsa zuwa nufin tsinsa da sa da kansa babu inda ba ta shafa suna gurani dalilin bakinsu da ya haɗe hawa yana kwarinya saman fuskarsu haka kamar ya dage yana gashi arna suna jin daɗin su wannan kenan Tashen Nijar misalin karfe takwas da rabi na dare. Amra ce ta fi cikin riga da skar na shadda ta yi kyawu sosai. Ta ɗaura gashin ta har gadon bayanta, ta yane kanta da bakin mayafi. kusan mama ta zauna mama ta yi murmushi ta ce amra kina abu kamar wata ya ta shi mijin naki da ya zo zance wa zai ce miki kika zo kika ta samu a gaba haka abla ta ce bari na je mu zanta amra ta miƙe cike da kunya ta nufi kishin ta jiro ruwa da lemu ta da kwaf ta jira a cire ta fito ta nufi faran bakin zaune yake a cikin wata da kakiyar shadda marun ya haɗe babu ƙarya sai ban kamshi yake zuba waya manna a kunnensa cirewa yana sakin murmushi ce kai na kamar ya shiga yana ta kira baya ɗauka ko su ta dashi yawo, Sallama Amra ce ta katse masa tambayoyin da yake wa kansa. Ya rago ya kalle sa wani rin kyawu ta masa ya kasa daurewa miƙe na fagun tina murmushi ya ce. Saboda Allah amma irin wannan kyawu haka, gane yana na fotin sa ta juya za ta fice da gudu tana ciwo. Kai wani irin mutum ne wai. Taku uku ya damƙo ta, ita da tire da ihu ta saki jikinta yana rawa. Sai gina ce, wallahi sai na sai na ki. Kuka amma ta saki da ce, wai kawai ne irin mutum ne, don Allah me ne maka ne? Ta fice cikin kuka tana ƙoƙarin jikinta, wanda ya haɗa su da toye Tiran hannun nata ya rungume su ta baya, ya zawo hannunsa ɗaya ta cikinta. Ya ɗora haɓasa tsakanin wayanta yana sunsuna yana limshe idanunsa. Saboda da irin ƙamshi mai daɗin gaske da ke fita daga cikin jikinta. Kisa ya manna mata a gefen wuyan nata. Amra ɗan zabura ta tana jin wani irin yammu a jikinta ta rage kuka ta ce sai sake ni na koma cikin gida gaskiya ba na son haka shafa ƙasar mara ta yi sai da ta zabura ta saki wani uban kuka tana son ya sake ta ta ce ni ban saba da irin wannan abubuwan ba ya harshen su cikin lafazi mai daɗi ya ce am amra kamshi ani ma ban saba ba yau ne za mu saba ɗin kuma idan na gudu na nifa mijinki ne faɗi na sassauta mata rukon ya amshi turan ta ya ce ku je ki zuba min ruwa mai sanyi yau azumi ya bani ya sosai amra ko da sauri ta ɗago tana kallon sa fuska shakaf da hawaye sai ya ɗage mata gira na murmushi kan ta sadda ƙasa ta yi ƙiƙa matsayi tare ya ajiye a saman tebul ya zo ya kamo hannun ta tana tarjiwa ya ja tare saman kujerar falon ya zauna ya ɗora ta saman cinyar sai zagaye hannun saman cikin ta yana shafawa a hankali ya tura fuskarsa a ƙasan wuyanta yana juya kansa yana watsa mata kitse hankali wani irin wani iri amra ta fara ji a cikin jikinta fara ƙoƙarin janye jikinta tana cewa me aka saki ni fa ban saba ba Gaba ɗaya ya dora hannuwansa saman dukiyar fulaninta wani irin numfashi suka sauke a tare amra ta dora hannunta saman nashi ta lumshe idanunta saboda yadda yake murza a hankali yana bata kis ƙasan wuyanta duk sai jikinta ya saki a hankali ta ce sakin wai me aka ne hannunsa ɗaya ya ɗauke ya dago da fuskar ta haɗe bakin su idanuwa ta waro shi ko wani lafiyan suke bata yana kamo harshenta yana mata tsotsa sweet mai daɗin gaske da yana shafar jikinta shin wani irin yanayi amurka ga baki ɗaya tsoro ya cika ta jikinta ɓari yake amma a sannu sannu saboda irin salar da sagir yake mata yasa ta fara karɓar saƙonsa ta ɗan saki jikinta ya sha yana ɗan shan bakin nata yana murza dukiyar ta, duk ya ya biya ce. a ne yadda jikinsa yake bari ne yasa an kankame shi ta saki kuka tana ƙoƙarin cire bakinta a nashi yake dole ta shiru har ya ɗan samu nutsuwa ya dago ta yana shafa dogon gashin kanta ya mata raɗa a kunnenta mai amratina wallahi ina son ki kefa baki ta shinno gaba ta ɓoye fuskar ta gefen kafaɗarsa tana gunguni Marushi sai ya yace. zaki so ni daga ranar da na fara shan wannan kayan daɗin na." Kufuɗi na nan sa a saman bobs ɗinta. cikin ta ƙwace ta koma gefe tana gyara rigar ta, ya shiga jikinta sosai yana gyara mata mayafinta yana tattaɓa ta. Amara ta da ce ta ce, "Na shiga uku na ne." Murmushi yace "Sai ma na yana ki saka komi a can gidan namu ba?" ita shi ba ni. Ba ruwa mai sanyi ya faɗi yana son ka mota. Matsari ta miƙe jikinta, a sanye ta ɗauki kwaf ta zuba masa lemun kwakwa ni mai sanyi ta bashi ya ce no ki bani da kanki kwalla ta tarin mata ta ce please sa amshi ka sha ya ce no bar shi jikinta ne sanyi ta matso kusa ta fara bashi a bakinta a bakinsa amsa ya fara ya kwanto jikinta yana murza hannunta hannunsa cikin rigarta wata shafa ya mabums ɗinta ta sakar masa kuka ta ce na shiga uku sai murmushi ya yi matsa gefe yana so sa kai to haka suka kasance da kyaddi amma ta samu ya bar ta ya tafi duk ya rikita mata jiki bayan ya tafi ta koma ciki ƙasa a zaman falo ta duk a tsarge take sai take ganin kowa ya san sagira ya matse ta ya kuma tsotse ta ko bedroom din wani irin yanayi ta shiga saboda yadda sagira ya ta wasa da jikin ta haɗi da furta mata kalmar su wannan kenan to a can saudiya kan bayan sun gama gamsuwa da junan suka yi wanka suka shirya cikin shirin fita kamar ya ɗauke ta a mota sai gidan su uban sa wanda suka samu taraba ta musamman don mai gidan je ke yi mubina kamar yarsa ce don babu wani launin fata ma a tsakanin su daga can yawo suka shiga da fabulin mai gidan nasa Mun shakata iri-iri tare da yaransa. Sun yi salfi kala-kala. mu Mubina da yaran ba su suka dagida gida ba sai karfe uku saura na dare. na suke a falo Mubina saman cinyar kamar yana bata jus tana sha hannunta a kan nipples ɗinsa tana murzawa. Janya kwaf ɗin ya daga ta ya rankwafo ya ɗora bakinsa saman nata ya manna mata kisa ya ɗago yana lumshe idanun sa ya ce. Ash sweetie bari mana baya mu je mu bacci idi fa za mu. Idanunta ta kura masa tana zumburo baki gaba a shagaba ta ce Habibi na ni dai zan sha bakin ka ta faɗi tana son sakar masa kuka kamala ce ya salamu sanyin ta to ke da abinki me ma na kuka to ya mu je ciki ni ina bacci na ke kisha abinki ko a shagaba ta daga kanta tana kankame shi murmushi ya saki mata ya manna mata ki goshin ta ce I love you sweetheart na ya faɗi yana ɗaukar ta ci ɗafin rungume ta suka nufi bedroom suna shiga ya cire mata kayan jikinta ya matsalar rigar bacci suka mata shi ma ya saka na bacci ya musu wa contrary